Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin iyali wani lamari ne da yake faruwa ta fannoni daban-daban wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace babba ko yaro. Galibi a tsakanin ma'aurata mata suka fi fuskanta wannan matsala yayin da tsakanin 'ya'ya 'yan agola suka fi samun kansu a cikin wannan hali. A cikin 'yan shekarun nan an samu yanayi inda waɗansu dalilai suka sa ko dai iyaye su gallaza wa 'ya'yansu a ƙuba ko kuma ma'aurata su ci zarafin abokan zamansu. A yau, shirin domin iyali ya gayyato masu sa ido da kuma masu kula da lamura domin neman mafita. Wakilinmu Mahmud Ibrahim kori ya tattauna da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. bari in hanin taku ga madugun shirin. Zan fara da Dr. Hadi Musa. Tunda kuna na nazarci akan wannan batu na zamantakewar iyalin nan. A nazarin da kuke wai me yake sababa irin waɗannan abubuwa ne ake samun wannan bambanci haka? Abu na farko shine wato duk lokacin da al'umma ta haɗu da al'umma suna yin musayar al'adu. Sau da haka da farko an sami uh, dangantaka tsakanin al'ummatan da suke afirka ko ƙasar hausa da waɗanda suke larabawa ta na musulunci ya kwararo kuma sun shigo da al'adunsu mutane sun kwaikwaya uh, ba daɗewa kuma aka sake samun alaƙa ta dangantaka da turawa suka kwararo da al'adunsu su ma kuma suka uh, mutanen afirka suka kwaikwaya har da mutanen ƙasar hausa to haka al'adu suka ta shigo har lokacin da kuma al'adun indiya ta hanyoyin fina-finai su ma suka shigo cikin al'adar hausa kuma mutanen hausa suka kwaikwaya to kwaikwayon waɗannan abubuwa sai ya samar da abin da ake cewa cultural adulteration wato cakuɗeɗeniyar al'adu mm. ga yadda al'adar hausawa take a wancan lokacin ta yi daidai da su ko da a mahanga ta wasu al'adun ba daidai ba ne amma dai ta yi daidai da irin yadda suke rayuwar a lokacin inda za a zaɓa wa mata mijin da za ta aura shi ma a zaɓa masa a haɗa matchmaking wani lokacin wata gwagwace ko wani kawo zai haɗa kuma a je a zauna lafiya to ana zaune shigowar waɗannan al'adun sai ya zo da abubuwa emotional abubuwa da suke na zuciya da zuciya mm. sai suka kwadaitar da zukata uh, abinda bature yake cewa exotic mutum yana son mm. abubuwa baki ya gwada su ya gani mm. to sai aka fara gwada irin abubuwan da suke a rubuce-rubucen larabawa na soyayya uh, na karance-karance da ake sa alfilaila wa dare dubu da ɗaya irin soyayya da ake da waka da ƙauna da bege da kuma irin na rubuce-rubucen tura har zuwa kuma fina-finan indiya kaga kamar magana shekara tamanin ɗari kenan yau ake magana in kana zancen na indiya in kuma wani laraba ne kana zancen kamar shekara ko ɗari uku ɗari hudu ko wani abu makamancin haka so wannan sai ya cakuɗa al'adar bahaushe da waɗancan al'adu sai aka sami turakun da suka riƙe bahaushe na san mace sai ta eh, sai ta biyayya ga iyayenta sai ta biyayya ga mijinta eh, kamar yadda raguwa a al'adun afirka suke mace kamar mallakan mijinta ne shi kamar wani semi god ne Kamar wani dan karamin abin bauta ne a gurinta mm. komai ɗari bisa ɗari shi ne kawai za ta kalla sai inda ya karkata to waɗannan al'adu kuma da suka shigo sun zo da yanci da ƙauna da bawa da eh, sarari na zuciya da sauransu to sai ya cakuɗe sai ya zama da cewa ga turaku na al'ada sun rike bahaushe na gurin mulkin gidansa da kuma san matarsa ta masa biyayya can kuma ga batun soyayya da ya shigo ta waɗancan al'adu na 'yanci na mace wannan abin sai sa ake ta kikikaka a cikin rubuce-rubucen da alim an hasa samun daidaito wanda zaka samu a cikin rubuce-rubucen almazuri da yana Africa's Triple Heritage hmm. uh, al'adun Afirka da suka cakudu hmm. da wasu al'adu baki da suka shigo to wannan kullum ka ce ka dawo sai ka dawo kan wannan maganar ta cultural adulteration cakuɗeɗeniyar to kuma sai abu na biyu shi ma uh, wannan abin sai ya zo da ƙauna da soyayya wacce ake yi romance romance shine abin zuciya hmm. ah, mutum ya rinka ba da bayyana da soyayyarsa ga wata mace ita ta rinka bayyana da soyayyarta na san a kasance tare a yi wasu abubuwa na jin daɗi da za su faranta juna to sai ya samar da wannan abin na biyu matsalar shine idan an zo zaman sai ake girmama mijin yana girmama irin yadda yake sa ran mata za ta yi masa abin da ya ringa a Yawwa ya lissafo abubuwa goma sha ashirin mm. ita ma ta lissafo abubuwa ba iyaka ne abubuwan take so ya mata mm. to kuma al'ada nan kuma ta kafe su ta musu turki ta hana su ta wasu wannan abin to wannan cakuɗewar na farko ya zo ya haɗu da wannan sai ka ga ana ta samun yawa sai ka ana ta samun ƙorafi ka kasa yin kaza ya kasa living up to expectation mm, ita ma tana ya kasa biyan waɗannan bukatun um, ya kasa mata wani kallo na jin daɗi ya kasa mata uzuri ya kasa mata wasu kalamai na ta shiga saboda ba gashi tana son shi ba da sauransu hmm. wani abubuwan biyu suna cakuɗa al'amuran wai bar amina me yasa ne matan nan na zamani ake ta samu wannan kiki kakakin ji abin da dr hadi musa yake faɗa cewa aro da aka rinka yi na al'adu eh, na yamma ne na kudu ne na tsakiya ne da sauransu ya taimaka sannan kuma ita al'adar ta bahaushe ta zo ta ce to ita kuma ba ta son bakin nan in an zo zamantakewar auren nan dole ne a zo a yi mata biyayya in ba haka ba za a zauna lafiya ba to gaskiya dakta ya riga ya yi babbar shimfiɗa to amma ni inda zan ɗan faɗaɗa bayani na akan na dakta shine da muka samu al'ada ta laraba wacce ita ta fara zuwa mana kafin ta turawa al'adan nan sai ta zo ta cakuɗe ta shiga cikin addininmu ta yanda bahaushe idan kana son ka fito da yaya al'adarsa take to ba za ka yi ƙasa a gwiwa ba sai ka dinga ninkaya cikin addininsa to ni inda nake kallon abun da muka tashi sai muka bar addinin saboda idan ka duba za ka ga kamar yanda dakta ya faɗa a kusan tarihi na duniya ba ma wai iya ƙasar hausa ko najeriya ba shi miji kaman semigod ne Abin bauta ne haka yake to idan ka duba sai ka ga addininmu na musulunci ya yi asibiletin wannan abin wato ya haɗe shi ya shigar da shi mm. ya mayar da shi a haka ya bar shi a haka mm. duba da hadisin ma'aiki da yake cewa sanannen hadisi da kusan kowa ya san shi mm. inda maza da zan umarci wani yayi wa wani sujjada mm-hmm. bayan Allah to da za a sa mace ce wa mijinta ne mm. to kaga wannan abin ya zo ya shige da al'adar bahaushe ni a tawo fahimtar zan iya cewa banda al'adarsa da ya bari to zan kuma iya cewa ya bar addininsa ne saboda idan ka duba kuma amma kina cewa ya bar addininsa ya bar addininsa a daidai lokacin da ake ganin ilimin addini ya faɗaɗa a tsakanin al'ummar musulmi musamman a wannan lardin idan aka kwatanta shi za kai karatun addini ilimi daban karatu daban mm. da a ce ilimi ne ya yawaita mm. ba karatu ba da ba za mu samu kanmu a wannan yanayin da muke ciki ba kawai yanzu karatu ne na tara digiri na tara littattafai na sauka amma ba na aiki da shi aiki kuma da karatu shine ilimi so a nan idan ka duba za ka ga ni ana nawa fahimtar wannan lalacewar da kai shimfiɗa ta samu asali gaskiya kar a ce na yi son kai ko da ina mace ko kuma da ina lauya <laughs> gaskiya wanda ya wanda ya bata wannan tafiyar gaba ɗayanta shine namijin bahaushe saboda wannan matsayi da addini ya bashi da kuma wannan matsayi da al'ada take ganin shi kaman wani abun bauta bahaushe shi ya fara sakinsa ya fara yin talala da shi saboda kamar yadda malamai suke faɗa Allah ya ce ya ku inda kuka ba da gaskiya da Allah ku tseratar da kanku da iyalinku daga shiga wutar jihannama nama. Hmm. to malaman tafsiri da yawa sun ce wannan aya akan maza ta faɗa duk da akwai hadisin nan na dukkanku abin kiwo ne ya haɗa kowa da kowa hmm. amma ita wannan aya so zaka ga a nan bahaushe namiji shi ya fara sakin dukkanin hidimomin da addini ya dora masa. Hmm. Amma anan kafin ki ci gaba, ai matan yanzu suna zargin bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima. ya dinga ba da umarni ana bi in ya shigo an san ya shigo in ya fita an sani da waye da sauransu amma anan kuma kina cewa shi ya zubar shi ya zubar to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin dalilan barista Amina na wannan bayani yanzu a madadin bakin namu Mahmud Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.